الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ثلاثة تفوز ووتن تفوز ووتن شعبان hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda kai daidai da ashirin da bakwai ga watan ɗaya mai ladiya dubu biyu da ashirin da shida. Muna nan cikin wannan littafi mai albarka na sunan jarumi ko musnadu jarumi na al'imam al-hafiz abu muhammad abdullahi ibn abdurrahman الدارمي السمرقندي رحمه الله تعالى wannan shi ne darasinmu na ɗari da goma sha biyu a darasinmu da ya gabata muna cikin wani babi da mana ya kira shi da suna babu babu fi musli al-mustahabati babun da ke bayanin wanka da mai jinin istihada za ta yi kamun yin sallah ta fari da babin yana da tsayi asar da hadisi a cikin babin sun kusa guda arba'in ko talatin da wani abu saboda haka a cikin babin muka kwana mun kwana ne a ƙarshen asar na kamira daga ummul mu'minina aisha take cewa سألتها عن المستهابة قالت تنتظر أثراءها التي كانت تترك في الصلاة قبل ذلك فإذا كان يوم ظهرها الذي كانت تطهر فيه اغتسلت ثم توضعت عند كل صلاة وصلت a nan muka fata shi ne kuma asar na ɗari bakwai da casa'in a ko hadisi na ɗari bakwai da casa'in yau bi izinin lahi ta'ala za ku tashi kan asar da yake biye da shi الإمام الآن أبو محمد رحمه الله تعالى يقول أخبرنا موسى بن خالد عن مؤتمر عن إسماعيل عن رجل من أيه عن أبي جعفر مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها wannan asar imamu darimi ya same shi ne daga musa ibn khalid daga mu'tamir ibn sulaiman daga Ismail sai ce an rajulin min hayi ma'ana daga wani mutum wanda yake ɗan garinsu ko ɗan ƙauyensu ko ɗan unguwarsu wannan kaga rajul majhuli na ɗaya majhulul aini ne sannan kuma majhulul hali nan majhulul hali wal aini a wata ruwaya suka ce sunan wannan rajul din Abdulmalik ibn Abdullahi kuma da ibn Lubay amma dai a wannan ruwaya za ta zamo akwai matsala sai ya tabbatar da cewa kuma ruwayar irin abin da na na Aisha ta faɗa ne a ruwayar da ta gabata wanda ruwayar da ta gabata kuma za mu ga hadisi marfu'i ya tabbata daga annabi akan haka manzo Allah yake ta zauna adadin kwanakin da da ta ce al’ada itawa mai da iske hada, sannan suka wuce ce ke wanka da ci gaba da ne ibada. Kana fara na jamar Ibn Aulim, kana duk na Ismailu, an amirin, samira, an aisha ta rafi yallahu an ha, il musta abin. Da na aisha na kara mace ta dangane da matar da, take jinin istihada na ta ce dan taziru ayyama za ta zauna ta yi sauraro ta yi jiran kwanakinta allafi kanar ta turku salata kwanakin da suke barin sallah a cikin su wancan kwanakin da suke barin sallah a cikin su al'ada su ce wannan kwanakin da suke al'ada kamun matsalar ta same ta to za ka dakatar da sallah in waɗannan kwanaki suka zo shi za nan ta ce ta yi sauraro ta jira sai waɗannan kwanakin su kenan kwanakin da suke ganin gini za ta ci gaba da yin sallar ta ba za ta bari ba har sai kwanakin da dama tana al'ada a cikinsu a da kan matsalar ta zo to idan suka zo ne sannan za ta dakatar da ta Ba idan za a gane yau mafi ƙuri'a idan ranar tsarkin da ya zo Allah bi ka na tafi wanda take ke a ciki da ya yarda ta salak sai ta yi wanka wasu mata wata aji sannan ta dinga yin al'umma a yin da kulle salatin ya kowace sallah wasan latin kuma ta yi sannan. asar nana na aisha yana nuna idan kwanakin sun wuce in sai wannan wankan na tsarki shine na waji amma kowace sallah in ta je ta yi tsarki ta yi alola ya wadatar قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا شريف عن أبي اليقظان عن أبي بن ثابت عن أبي an daga hadith ansari al-ansari al-kufi shine ibnu binti abdullahi ibnu yazid al-khasami daga babansa shine sabit min ansari wani suka ce sunansa kai wasu kuma suka ce a'a shine kakan adiyu ba baban ba kenan an jaddi ana nufin daga kakan adiyu wasu kuma suka ce a sunansa dina sa'an nan an jaddihi daga kakansa ibnu ma'in yace sunansa dina wasu kuma suka ce a kakansa a nan ana nufin ma'aikun babarsa, shi ne yawancin sahabi abdullah ibnu zaid al-khatami babu anhu ma'ana ne daga babansa daga kakansa عن النبي صلى الله عليه وسلم قال na cewa al المستعاذة matar da take jinin istihada ta zaɓu salata ayyama aidi za ta dakatar da sallah a kwanakinta na al'ada idan suka zo na kwanakin da suke al'ada kamun matsalar ta same ta idan kwanakin suka zo sai ta dakatar da sallah shine ayyama aizi a fi kulli ma'ana kwanakin da suke al'ada a kowane wata sai su dakatar da sallah fa in kana inda a idan kuma ta kawo lokacin tsarewar kwanakin to eh da ta sanin sai ke wanka kamar jinin da ya ɗauki, wa sallat sai sallah wa qamat sai azumi wa tawaqqa'at inda kulli salah amma duk sallah ta je ta yi tsarki sannan ta sake a Yana wani abinci bai ke ji tsalla sai ta yi wanka ba bai ke ta haɗa a za'ar da la'azar ta yi wanka ɗaya ba a'a ya kai ta mataki na ƙarshe shine duk sallah ta yi tsarki sa'anin ta yi azahar wanda dama mun yi bayani a babin nan akwai fuskoki guda nawa guda uku fuska ta farko shine kowace sallah daga cikin sallolin nan biyar ta je ta yi musu tsarki ta yi wanka ta daura alola sa'an nan zo ta yi sallah shi ne wannan mafi kanana nan ko mafi biki wanda aka fi so sai hali na biyu in ba za ta iya ba ta gabato da la'asar da jinkirta a za'ar sai wanka ɗaya ta yi alola ta haɗa a za'ar da la'asar haka ta matso da isha'i ta jinkirta magariba sai musu wanka ɗaya sannan ke sallah sana a jima ma ke wanka shi ne hali na biyu sai hali na uku ya zama na bayan wancan wankan nata na sarki lokacin da kwanakin al'adarsa suka wuce to daga nan ba za su ƙara wanka sai dai duk sallah za ta je ta yi sarki ta ɗaura alola sannan ta zo ta yi sallah ta yi sallar ta tafarin da za ta yi zili daga nan alolar ta warware a nan sai zama hukuncin ta kamar mai yoyon fitsari ina fata an shi ma yaji sallah zai je sarki ne a lola zai sallah sai na filin da zai daga nan yake to shi ne wannan hali na uku da wannan hadisi na aisha قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير daga عن الحسن الحسن البصري في المستحابة dangane da riginin isti'aza allati arifu ayyama ayyabati wadda ta san kwanakin al'adar ta kamun matsalar ta same ta sai ta idza kullikat idan aka sake ta ya za ta yi ta sai zama da aka sake ta kuma fayya kulu bi addam sai zama gini ya ka ya zarce da ita mai tsaya ba sai ce to fa inna a ta'addad قدر أقرائها ثلاث أيام الحسن البصري ذات إذ سنيت كما wargwadon wannan kwanakin al'adar ta ta al'ada an gane to yaya da ya za ta tunda ita ko da jijini ne ke ba ai ta san al'adar ta ba misali duk farkon wata suke tsayawa kwana biyar a yake dama idan matsala ta same ki sai ka koma al'ada ka ga farkon wata za ka dakata zuwa kwana biyar daga nan sai ke wanka ranar ta shida ta ci gaba da ni da tsallaka ba ruwansu da wannan gidan da yake zuba kawai kun shigo za ta da haka ta ce ba a tsalla to haka nan ma in an yi masa idan ita ma sai ta amfani da wannan al'ada a farkon wata in ta dakatar a farkon wata kwana biyar sai wanka ta yi ɗaya wata mai zuwa shi ma farkon wata ta za ka ta kwana biyar sai wanka ta yi na biyu to idan miji bai dawo da ita ba wata mai zuwa shi ma farkon wata ta da ka ta shi irin ta gama idan a ra'ayin malaman da suka ce jini ake nufi da salasa ta koro a ra'ayin malamin da suka ce tsarki sai wannan kwanaki da yanzu sun wuce in ka yi wanka idan shi na ya masa nisa bai nuna su gura sai dai shiga cikin mai gawarawa lallaka ta sabon ɗaurin aure sabon sadaki ta ga damar su zaben ne Su ba haka bane eh mana domin me yasa bai dadi ita waje da zai da ya bari ta gama ita to shi ne ita ma ga yadda za ta kamar yadda waccan wanda ba ta da matsalar istihada take amfani da jini uku to ita ma a haka za ta ina fata gani shi ne ma na? jara a tsara'i a salata iya bai wafi tsala haka za ta yi wurin tsalla shi ma haka za ta yi idza ja'a waqtul hayd fi kulle shahr idan lokacin al'adar ta zuwa kowane wata wannan kwana biyar suna a farkon wata da ta zaba sai ta ka tare suna wucewa sun tafi hakan azumi ne ma wannan kwanaki biyar sun da ta zaba farkon zalla, ita za ta dafa ta farkon wata za ta yi ragowar ita kuma to haka ko ramuwa ta zuci ma ba za ta rama cikin waɗannan kwanaki biyar sun ba da kwanakin mai al'adar duk da cewa zunubi ɗaya ba kuma kawai tana amfani ne da الألف إذا أمس كت ألف فلا يقول على كيف تلوش ماذا تلاك ترجع صلى حتى هذه هي الصورة قال أخبرنا أبو محمد بن عيسى كنون يمن من استعادة فكر الآلة من ذات عيسى جنب إرجع الجن إذا ما هي تلوك تم الآلة قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا مؤتمر عن أبي قال قلت لقتادة يتي نسي لقتادة ابن دعامة السدوسي امرأة كان حيضها معلومة ما تشيء الآدة تسمنيات فزادت عليه خمسة أيام يقوم بالكي بيرسك أو أربعة أيام هو بالكي هدوء aw salasata ayyam ko kwanaki ne kada dada yake to salli kawai sallah ne dan girbi da za ta yi sallah ma'ana in ta saba al'adarta kwana biyar da suka wuce sai jini ya zanci ya kwana biyar to ma'ana shi a gurin katada kwana biyar ɗin nan suna yi na farko da suke al'ada wannan ragowar jinin da ya wuce ya zama kawai zai ce wankan ta kawai ta gaba da sallah shine ma'ana su salli sallar jama'a yau mai ne? to in kwana biyu ne fa kana zai ce zalika min aibi wannan kuma yana daga cikin al'adu. shi yana ganin kenan tsarin cikin zahari a gurinsa kwana biyu ne ɗan sabanin malikiyar da suka ce kwana nawa za ta ƙara uku in suka wuce ta ƙara ne in suka wuce da ƙarin uku matuƙar bai wuce kwana sha kuma kamar jiya suka je ba a najeriya suka je matuƙar bai wuce kwana goma ku shi a wurin iske zahari kawai kwana biyu kuma za ga a galabiyan mata zahari ba ya wuce kwana ɗaya a galabiyan zuwa kwana biyu in dai lafiya lauki wata za ka in ta zama al'ada yin shekaru suka ɗan ƙara ja to za ka yana ƙaruwa inda kwana biyu ce zai gada dawo kwana uku in kwana uku ce wani zai gada dawo kwana uku galibi ya fi ƙaruwa da kwana ɗaya amma uwa gaba ɗayan ba ta ba wani yana ƙaruwa fiye da wani ko baya ma kai kwana guda idan ya ƙari da rabin wuni ina ba ta gani to ma'ana shi nan a gurin ka tada kwana biyu yana daga al'adar amma da kwana uku da kwana hudu da kwana biyar duk menene isti'aza ne shi a gurin wannan shine abin da shi wa hadada ya tambaya wato aka tambaye shi wato mu'tamir ibn suleiman baban su Suleiman, ya tambaye ta wasa alfi ibn Sirin sai Suleiman ya ce kuma sai na tambayi ibn Sirin dangane da matar da kuma take al'ada ta ya kafu kada zai ce gani a annabu misali a da zai suka da ka tambayi mata ina su ba mai wala ummi da sai sun fi sanin komai haka ne musamman dangane da kwanakin al'ada akwai abin da mata ne ina ko da zai yi a watan su akwai kifi za ta farkon wata da ƙarshen wata to kaga miji bai sani bai sake ta a watan ta ɗaya da rini ta zama irin da cikin gawarawa. shi za a har da ke cewa da za a samu saɓani ita sofi take yin da shi kuma da ya sake ta to ita ce al'ada da yadda sake ta sai da ya bari ta yi wata biyu amma wata nan ku sai da ya ce ya dawo shi su su ta haifu ta gama al'adar ta kini ita asali ma yanzu tana da gawar yawon tsara sai ce shi ko bai yadda ba ai kawai tana idda ya dawo da ita ta dawo ɗaya da kuke ya kai gaban alƙali magana wa za a karɓa alƙali magana kawai ya ku farko shafi karami ita irin ruwa shi ke ta gama haji ta karan na shi kawai me yasa suka ce saboda mata su ne a allamu bil jimhai kuma da yawa ko da za ku yana da masu yana da da masu ya kuma wannan ba lalle ne iya gani ya ya da ya kike al'ada a wani wata ko a wani lokaci ko a farkon wata ko da shi ba lalle ne shi ya gani aka ne kuma ka ko kuma ya san tana kaza amma dai dai ta ce ba ta sallah ya ce a lokacin ya amma in za ka yanka ɗin sun da zai shi zuwa da shi kaga in ya zo yana jiya a kan shi bai fi ta gama ita ba ya za ta magana magana shi ba kamar wanda ka ba da baki ne da wanda kuma mai aka ba aka samu rigima mai ba da baki yake dubu ashirin ne mai baki yake dubu wanda ya karɓi ma da yake dubu goma za ka tafi gaba da kaji magana wa za ka karɓa magana wanda ya ci ba shi magana ta alƙali na iji awo da za a yi tsakanin kan zuciya sai dai idan mai ba da baki a kawo shi amma ba ka wani mai karɓar baki shi zai rantsuwa shi me ya yasa saboda shi ya ci bashin ya fi riƙe bashin a mawuta shi mai ba da bashi ya ba wanda ya ba wani riƙe masa haka ne ko ka ba eh sana ya rubutu da wallahi wannan abu ne wani babu rubutu ya ce nawa ba ka ke bi na yace dubu da ta goma ke bi kai ba ka da shi da wannan ba ila alƙawlu qawlun ajali saboda shi shi shi ba ya kowa ke na wani shi ko wancan ya ba ya ba can ya ba zai yi manta haka ne kuma sau da akwai abin da to haka ko wurin gane tana da juna biyu ko ba ta da juna biyu ya zama idda ko ba ta gama ba duk wanda aka yi amfani da ni ko yana za a bayar da ba don ne lalle ne muke iya gane ina fata gane Allah ya samu dace shi za shi ibn jirin yake kawai allikawa a nan misali abin shi ke nan koma gurin su ran bayani amma allikawa ko kowane irin likawa a a allikawa ko ba su yi ba wata ina za ta yi قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا مؤتمر عن أبيه عن الحسن في المرأة استارت دم أيام ظهرها الحسن هنا فقد أنزل لما تبدأ تفجني أقوال الجندة تجي الآن أقوال الجندة تجي تلك أنا أقوال الجندة تجي تلك تجي تجي يا أبو متى قال كيف أرى أن تغتسل وتصلي yace kawai ne na ganin wankan da za ta yi wannan wankan da nake cewa sunna ne ke tsalla ba na shi yana ganin jinin istihaba ba na shi raba kowane jini mutum ta gani to za ta yi قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الحميد بن بهران عن شهر بن أوشب قال سئل ابن عباس عن المرأة تستعاض an tambayi Abdullahi dan Abbas dangane da matar da take jinin istihara kana yake tantaziru za ta yi sauraro da yi jira kadara ma kana ta'iru gwargwadon kwanakin da suke al'ada bal tu'arrim as-salata to a wannan kwanakin za ka da ka tafi sallah ana za ta haramta ka da sallah wuce kuma sai wanka wani hatta idan kana awanu sai wani lokaci ya tsara kewaye allati taridu bi wanda take al'ada a ciki shi ma ana kofar to an rage salata sai ta haramta ma kanta sallah da mutane na idan ya wuce kuma sai wanka ta ci gaba da sallah fa inna ma za ka bi da shaytan ibn abbas ce wannan gidan da yake ta kodi daga shaytan ne yuridu an yasta an yi fira ihdahunna so yake ya mai da ɗaya daga cikin ku ga wurtacce da tudu ko kafa ana ya hana sallah ta kafa ji ma Allah ta daina sallah shi ka ba za ta Ka kaga wannan magana sai yi ba sai kama da wacce magana da magana yake inna ma zalika irqun wa laysa bi aibil aiba kina so yake lalata miki ne sallah la yi da hadisi amma inna arasatun bil shifa yace قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أنبأنا إسماعيل إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن محمد بن علي أبي جعفر أنه قال في المصحف إذا محمد كان علي بن الحسين كان علي بن أبي طالب إلى أن الله تنزل للأنباط shine abu ja'far uba ga ja'far misali annahu qala bil musta'ada shi ma yana faɗa dangane da mata mai jinin istihada yace tadau sanata za ta dakatar da sallah ayyama asra'iha kwanakan da take gini ثم تغتسل سنن وانكا وتكتشي كرسفا للي جبنتا auduka, أولك أنا تكون وتوضأوا عند كل صلاة don kowace sallah kuma ta tsakiya kuma tsakiya da ne shine wajibi ina wankan sunna قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن فراس عن الشعبي عن سميرة امرأة مسعود عن عائشة رضي الله عنها قالت لأن الضمير ما تر مصروف منه من أجل ذلك أم المؤمنين عائشة يعني أنت مصروف إذا ما تر زلنا على عائشة فذلك قالت المستعاضة بجرن تدان تجلس أيام أفتراشها لا تزول لإخوانك بحكم الآن ثم تغتسل غسلا واحدا بس هو كان آية شيني نفس ذلك من ونوع الآلة شيني نواجه وتتوضأ لكل شيء ما قوة فلا توفي كاي كاي أنت شبكة قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن علي قال أنبانا خالد عن أنس بن سيرين قال إذ أعيبت امرأة من آل أنس فأمر يجي وتماتا daga cikin iyalan anas ta kamu da jinin istihara sai ya umarce ni shi ana sin in tambayan masa ne fasa alfu illa abbas na tambaya abdullahi dan abbas fa kana sai amma ma ra'at dam al-ba'raniya fa la tusali yake amma jinin da ta gan shi mai kauri wanda yake fita daga tsakiyar wato ma'aifa shi na al-ba'rani kuma za ki yi bai zara a ce tsohora in kuma ta ga wannan jinin ya ɗauke wani ne walau sa'atan min nahari ko da a yini ne na rana ko a ce tsayin an karkasin ta wanka wani tusalli ke sallah قال حدثنا أبيات بن نصير قال حدثنا قرة عن الضحاك أن امرأة سألته وكما كانت تميز حاسب بن مذاهب الشافعي فقالت تكي من ذلك قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا يزيد بن زريق قال حدثنا خالد عن انس بن سيرين قال الانس بن سيرين كانت ام ولد لانس بن مالك اذ تحيضت wannan ruwa ya fasara ruwa ya fita wata mata ummu walaki ma'ana baiwa ce ta ana amma ta haifa masa idan baiwa ta haihu da ubangidanta ɗan ta ƙane kake amma kuma ita mai baiwa ta ya ke ce masa ummul wali domin na mutuwa wannan ɗan ta ya da ta ta zama ya to kana ummu li anas ibn malik akwai wata uwar ga anas ɗan malik ta haifa ma anas ɗan malik ta kenan ita kuma bai wasu shi isto ɗiyar ta samu da jinin istihaba ba a mara ni sai an yi umarci an astafi yabna abbas radiyallahu anhuma in tambayo abdullahi dan abbas fa tawata fa sa alki na tambaye fa kana ke ce irara ati zaman bahraniya idan ta ga jinin nan na kauri daga kuma tafiyar ma'aifa ya fito ba za su salli kan tutar da bai zara ake kura in daga kuma wannan jinin ya canza bal da mutasil sai wanka wani tusalli alwana ba ta kara bayyana wancan ba قال حدثنا أجاز بن نصير قال حدثنا قرة عن إسحاق أن امرأة سألته فقالت وكما تاتى تنبيه حاكم بن In تشي إن امرأة أستحاض ni mace ce wanda nake yawan fitar da jini ko da ki domin istihada ana nufin kwarai yiwuwar jini domin kasa tana nuna farar fakada da yake izara aiki zaman abisan yake idan kin ga ginin ya ne fa amsiki ayyama asra'i to abinda zan baki shawara shine ki kame daga sallah a iya kwanakin mu suke al'ada ga abin matsalar tunani ta zai mai da ita aiki da al'ada ta in suka wuce kawai da waka kana da zina muhammad ibn yusuf kana da zina sufiyan an mansuri an ibrahim kana ibrahim na ka yi na cewa al-mustahabatu mai jini ki haga tasiri su ayyama asara'i za ta zauna tsawon kwanakin da suke jini kan matsalar tsunami sun mata fitar tsirilin zuhuri sannan ta yi wanka saboda tsalla a za'a wal asar da la'asar wasu wa'idan wanka ɗaya wato asirin magriba ta jinkirta magariba wato a ajiyar isha'a ta gaggauta isha wa zalika fi wakil isha wannan kuma a farkon lokacin isha ita wa sallah a lokacin walil fajri huslan wahida Allah a tsira mata wanka ɗaya. wala ta tsumu ba za ta yi azumi a kwanakin da take wannan al'adar ana kwanakin al'adar ta kamun zuci wala ya fi azumi mijin da ba zai kusance ta ba wala ta masul mus'afa ba za ta taɓa alƙur'ani ba yana nan ne a waɗannan iya waɗannan kwanakin da ta a matsayin al'ada idan suka wuce za ki wanka duka waɗannan abubuwan قال أخبرنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأعوج عن عبد العزيز بن رفيع عن أبا قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول يجبنا الأرض من السوى المستعادة دندن بالجن استعادة يتي تغتسل غسلا واحدا ذات وانكا للظهر والعصر دم أزهر جلعت وغسلا لكم ونوانكا للمغرب والعشاء دم مغربا للعشاء وكان يقول حرما ابن عباس نتيوى تؤخر الظهر وتعجل العصر لا تنكر بعدها تذكر طول العصر وتؤخر المغرب وتعجل العشاء ينكر كمغربا zazzauto da shi kaga wannan hali na biyu ke hali na farko ne muka kike sallah da kai wanka na sai alola hali na biyu ta jinkirta a ja ka zazzauta na ta jinkirta magariba ta zazzauta shi sai wanka sai dai a ba kuma ta zazzauta wanka duka waɗannan suna cikin abin da in ya shi aka mushe amma kuma ja alolan da kawai shi ke a kowace sallah amma tana yin ƙarfi kula da ikon ruhu na shi ma yayi قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد daga mujahid ibn jabr bil musta'ab Yadda da jini istihab yace idza khalafat furu'a idan ta saba ma lokacin al'adar. idan lokacin al'adar da suka zo ta dakatar da sallah har suka wuce ma'ana ta saba ma lokutan al'adar ta to a nan yadda faɗi za ka na inda al'asiri idan ta kasance a lokacin sallar la'asar ne to a nan ta a asubu an sabiga za ta yi alola cikakkiyar alola sun mani ta ku da tsoban sannan ta ɗauki wani kai tsalle ƙaltattattar sai ɗaya ne ƙunzugi biyu da shi sun mani ta tsalle zuwarwar ƙasar zume nan ke tsala a zafi latar gaba ɗaya sun mani ta fa’an nisla zalik sannan sai ta ƙara yin haka kuma ma nan lokacin magariba ya zo ta ɗan jinkirta sai ta je ta yi tsarki sannan shi ma ta sa kyalle ta gundugu bayan sai a lola sannan kuma sun malitu sallin magariba wani isha a jami'a da ke magariba da isha gaba daya sun malitu fa'al da zalika sannan ta kwatankwatan haka sun malitu sallin subha na ta yi wannan sannan ta yi Ba da wannan ruwa tana ganin ba sai ta yi wanka ba in dai sai wannan wankan na gama tsarki bayan wucewa kwanakin to ragowar tana iya tsarki kawai ta dinga tsalla bayan ta ɗaura azula a duk lokaci, ko ta haɗa a za'ar da la'asar da magariba da shi قال حدثنا زكريا بن عديل عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن عطاء وسعيد عن إكرمة قالوا دقا عطاء وسعيد ابن جبير وإكرمة قبائل تكفي المستعابة دنقل لما تنسي جنو استعابة سكتيه كان تنسيلو ذات وانكا كل يوم أقوة أرادة لصلاة الأولى والعصر سبب الغلة الأولى أزهر والعصر تتولى ذات جوز الأولى أزهر لا تكون بوغة نفل المستحق مغربا إتكم أنت أكيمة الشاهد تقول عائل تباع قدر وأنا قدر لا قدر مغربا إذا كنت أنت ثلاثة الشاهد ba na kamar zanen mazauni gida ne domin da matafi da mazauni don mu iri ɗaya su to sai ce a nan sai suka ce ya filu za ta yi wanka kulla yaumin kowace rana salatin kula saboda yin sallah a za'ar da ina wanka ɗaya za ta وتصلي بما انت مسلم كي وصلاتي بما انت وانكا وتغتسل للمغرب والعشاء انت وانكا كما المغرب والعشاء وتصلي بما انت ما تصلاتي وتغتسل لصلاة الغداء انت وانكا كما تقول صلر قال أخبرنا أحمد ابن عبد الله ابن يونس قال حدثنا أبو زبيد قال حدثنا حسين عن عبد الله بن شداد قال عبد الله بن شداد المستعاذ mai jinin cuta da fitar tudu za ke wanka sun mata jima ubai da zuru yawan asu ta haɗa tsakanin azadin asar bai za a shai'an in ta wani abu ya fitar sanar za ke wanka وجمعت بين المغرب بين المغرب kuma tsakanin كما تكان المغرب mana gaba ɗaya a jikin babin nan duka yawan wajen guda arba'in abinda suke karantar da mu abubuwa ne kamar na farko mai istihada wanda ta zama mai istihada da yake nufi istihada wanda jinin da ya zarce daga asalin kwanakin al'adarsa yau ko ne ya kai rabin watan ko gaba ɗaya kwanakin watan ita wannan a lokacin da take al'ada al'adar amma lokacin da jinin ya wuce ya zama ba ya zama a kan kenan hukuncin da nan hukuncin ne mai tsarki wani shi ne abu na farko abu na biyu yana nuna cewa mai haza to tana iya amfani ne da ɗayan waɗannan abubuwa da muka bayani ko dai kai amfani da al'adar da ta baya wanda gini mafi yawancin ruwa suka fi shara ruwa sai ta kalli da kwana nawa take kan samu matsala in wannan kwanakin suka zo za ta dakatar da sallah suna wucewa za ta wanka su gaba da suna ba su su yi wannan hali na farko kenan wanda suke da al'ada wanda ba ta da al'ada mun yi bayani a baya in kana iya bambanta jinin al'ada da wanda ba na al'ada ba lokacin da jinin al'ada ya zo baki sannan ita da ina wucewa wucewa ka ci gaba da suna kaga ita kuma mai da ita aiki da ni bambanci ɗaya ta uku wadda ta manta al'ada za tana da al'ada a ita manta ina fata an gani ita ce mai demokraciya ya ga ta ita wannan ya za ta yi za ta yi al'ada ne kawa a ilimin gari a ilimin Allah ya ce ne ka ku kwanaki shida ko bakwai amma in ita ma za ta iya bambanci jini da wanda ba jini ba zai ta aiki da bambanci ita ma kamar wannan ce ta karshe wanda take da aji dama ya samara al'ada sai ya samara da ita kaga ita wannan ba magana al'ada ko ba nan ne ta sai ba ba ba ita ma sai sai ne al'ada a ilimin Allah shine kwana bakwai ko kwana shida ita ma daga na farkon wata ko ta ce wannan ko idan kwanakin suka wuce zai ke wanka shi kenan ta gaba al'ada ta ba ruwan da jinin da ya zo ita shi gaba da ibada wannan shi ne abu na nawa abu na wanda ba mu kan suke nunawa wurin bayan kai wanka ɗin nan ya dace da jinin da yake zuwa shi ne aka ce ko dai ta dinga wanka duk sallah da ke wanka ko kuma ta jinkirta a za a za a shirin rufu da ke wanka ɗaya ta jinkirta da magariba ta rufu ta rikin ke wanka ɗaya to a zuwa a da ko hali na uku duk sallah ta je ta yi aiki da ɗaura ina fata gani sai matsala ta hudu ba a ita a wannan lokutan hukuncin ta hukuncin mai tsarki duk abin da mai tsarki za ta yi ita ma za ta yi ina fata gani shi za na mana yake cewa almusta mustaadatu fi hukm al-sa'ir mai jini istihada tana cikin hukuncin mai tsarki Ba na ya auru alaiha shay'un ma ya auru bil ayn duk wani abu daga cikin wanda suke haramta da zai da al'ada ita bai haramta da ita za a ɗauke ta normal kamar mai lafiya al-mustahadatu tasuru ita mai istihada na zaki iya azumi a lokacin istihada wa tusalli za ta yi sallah wa taqra'u al-qur'an za ta karanta qur'ani ta dauka dan ba mai al'ada ba ce wa tamassu al-mushaf za ta taba mushafi wa tafjiz al-tilawa za ta yi nuna tilawa wani shuka za ta jana ta godiya ga Allah wa gairi ha da wani wannan kasa'irar tamkar mai ƙarfi bil ijma abu na uku la yalzamu lil musta'abati an tatawda al kulli salati ma nafsu ne yace bai zama lalle lalle ga mai isti'aza a cikin ta sace alula a kowace sallah ba matuƙar alula ba kare ba a a ضعف الأحاديث الواردة في ya ce zama da mafi yin jari wata cikin da suke cikin sai sallah ta yi tsarki a kowace sallah Yana da rauni amma dai wani afirkan abin da ya fi gare ta an tarda wata a ta dinga alwala ɗin da tsalla an ta ta sila wanka li salatin a kowace sallah li hadisi Aisha saboda hadisin Aisha wala hadisi na Ummu Habiba wanda mun karanta cewa manzo Allah fa amara an tattasila yake ne ya tafi fa bi يجوز للمستحدث أن يجامع هذا يجامع هذا يا لك ليس أنا مثل المسجد ما دام في غير وقت الحي متكر لوكتين بالدواري لا الادب والله دور لوكتين دي وان كان الدم جاري كودا دين النفرية وهو قول اكثر العلماء وانا شيني راي مبلي وانتم نبي يجوز للمستعاذ ان تعتكف في المسجد يعني تقوم بتلك الاجتهاد قول اني لكن تقوم بتلك الاجتهاد مثلا تقوم عن عائشة قالت قال عن عائشة تسي اعتكفت مع رسول اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه تسي وتماتا كما تم قال صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف فكانت ترى الدم والسكرة أنا جنين جيني تكون فتفتي والتفتي تحتها الألف لا أجي تاسع tana da wani aljini mai shiga a ciki wani ya tsalli kuma tana idan ma mutum ya tsoro da wuri ce wani kanan nawa hujju fi shari'a muslim al-ijma ala annan rufa hada ilai tikari a tsari ya ce imamu nawa ma ya ma malamai kai cewa a wurin yi tikari mai istihada hukuncin ta ɗaya mai lafiya wadda ba ta da wata matsala ina fata gani don hukunci daya babu lokacin oh, lokacin kuma ana tambayi to ba za da mulki goma za yi kuma a daji za a shi kuma yau za a ri tare da tsawata a daji na kwana kwana a gari ko kwana a gari ta kwana a daji yanzu kwanan daji a najeriya matsala ba ka to wannan shi assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara mana lafiya da masu sauraro baki ɗaya ko amin yace mala akwai wata baiwar Allah saboda tana da ciwon pneumonia ba ta iya su ba da wuri sai karfe bakwai domin idan sai da da asuba tari take yi sai na ce mata da dinga yin mama. tunda babu ruwan zafi mana ya abin yake za ka ba ta hanka eh idan har ta taɓa ruwa shi ke ja mata wannan tarin ya ta mata da ciwo to kawai ta dinga taimama abin ta ta dinga taimama abin ta da su ba sun ke kwanna inda larura yanzu sauran tsalloli kuma ko sauran tsalloli da ya amfani da ruwan sanyi za ta abin da ke nemi ruwa na ɗumi ta da ɗuma tana alulati shi saboda gudun kada wato samu da matsala saboda shi zarura shari'a tana na kan wala tuqulu ko ila tahdiq ya ce akwai mutumin da muka sayar masa da kaya yana rike mana kuɗi ya rike mana kuɗi sama da sati duka rike mana kuɗi sama da sati kamar ya turo mun ina buƙatar addu'a a kan ya daina rikewa sama da kwana uku kuma tsarin ƙara bunƙasa samun kasuwanci to ka gaya masa mana ko babba ne ya fi ƙarfin a faɗa masa zai rena ciniki eh, ta sa ko wanda aka yi maganar sai kuma ya rena tsayayya kuma shi kuma ya rena tsayayya da matsala a ai ba ƙarfi ba idan wanda su abin nan ba zai daina ba sai a gaya masa ga Allah ya rena tsura ba ana da buƙatar idan kuma irin wanda zai iya bari kuma barin sa matsala ne ai da ya barin cinikin matsala ne ba ko ba ka bane wannan ka kaga addu'a ita ma ta sai mu ta kada addu'a Allah dan ci ya juyo da zuciya da daina rike maka wannan shine Allah ya juyo da zuciyarsa ya dena rike maka kuɗi ya dinga za maka kuɗi a ran da ma ka bashi ko ba ka bane Allah ya kika ma burinka da dukkanin ma waɗanda ake rike wa kudi da ko wanda zai rike kudin ma zai shekara ake mun kuma wasu suna mugunta in ya fahimci ka fara kan ɗagawa ba zai rike kuɗin saboda shi dama mai ƙarfi ne zai rike kuɗin domin in ya rike kudin ai dole za ka yi baya in ya saka ma kuɗin ka za ka tsaro ka za ka yi ɗagawa haka a gaya ba ka ke wasu suna ba ka ne ba ka ne ba kawai ne ita baya kawai za a ne a karɓi kayan a aji aji ya karɓi kayan ya aji ko bai dawo da shi ko bai taɓa kuɗin ka zo wani mutunta ce shi wannan shi kuma ka zo mai mutunci shi wannan ka zai zai na wasu ne a cewa Allah ya mai da mutunci mai sa kai dan ba daidai bane wanda ya dan fara tsaka ko bai mutunci kuma ka'ida dole ne sai za ka ci tabbata kamar a lokaci abu da yi shi za su wanda yake ganin ma wanda ya ta tabbata a kan abin da yake a yana wani da kai ai tabbatacce Allah ko kullu man alaiha wa yabqa wajhu rabbika kullu shay'in halikun illa duk wanda yake tunanin wani ya kama wani abu shi kaɗai yana wani da kansa ina magana gani wanda ma ya haƙura ya karɓi abu saboda ɗan lokacin rugujewa abin tsaro jinin da ne zai hau gaba ɗaya zuciyar ta buga ya fashe mu, ko abin da suka yi shi domin zai haifa ɗan cikinsa ya zo ya ya ba shi duk abin da abin da ya mutu ko ba ya ce ba Allah yake tsarin gaba? shi za a wani yake kullu kan min malaki rubi aslahu alama da yawa cikin masu mulki kuma masu mulki da ake daga musu cuta daga su ba wani ake cewa ne wannan ma ana yayin da ya gama awa ko koruwa ya zama shi gada ake hangowa ba ko zai faɗo ya mutu ko ya faɗo ga shi yana nan din amma shi ne haka ne yanzu akwai wasu a Najeriya da da su kake shi yanzu kana jin sai ma hankali sun ɗan yi bayani wani lokaci su dinga ba masu dama suna nan ba haka ba yanzu an taɓa yin wani kodin ɗan jikwanin bayan amma kan yarasin ya ya kasance wani dubuti senate president ibrahim wani wanda da shi aka tawalar da jama'a ya Allah mantu da talaka yake Allah ya mantar da mantu da Allah daga baba sai da aka manta da mantu ba manta da shi ba ya ya fi sani furin da sun mabawa wanda ni jin kunne na tawa da yawa na ji in yi da Allah ya mantar da mulki sa a mantar kuma na ina ji wani kankani ya mai kare amin a a sanatoriyar dattawa a kula da wani ya kare shi da jami'ar adawa kuma lokacin suna da bawa gwamnatin tarayya suna da bawa gwamnati jiha a kare shi daga nan kuma ya kamar amma na jan kwanan bayan kuma ya rasu kwanan ba amma kwanan ba yawa ne suke wa mani da zubar ta amma an masa da shiga shi ba kamar babu shi haka ne saboda haka mutum ya gudu ne a hankali kar ka ga biyan mulki tana ɗiban ka kaɗan da kai wa talaka abin da ka ga dama muna zaune kaga wanda kuma ita ce ba ta ba ta abin Thank <laughs> you. za ka yi ka gama ka tafi ka bamu muna nan muna kin sai ka dawo ta kari ba ka bane ko ka dawo kana shiga tsawon farko a masallaci akwai wani sanata da nake akwai wani jiwa sanata da nake da yana tsawon farko a masallaci amma tun da ya ce sanata ya tsara zuwa masallaci ba ba sai na masallaci har neman ya sa kafin a masallaci a kai amma bana ina zuba ido gari zan gani a masallacin ku ban gani da gida a tsara mu gida a tsara amma tun da ya ƙara zuwa matsalacin ka aka nema ya sa kafe a matsalacin wanda ya mutu isa kuma ga iyayen tsanantar har ya gama ya biya su da mu shi muna ƙasa ba ya ba shi ba kasan da wani ne aka ga shi wani misali irin wanda ba a samu kawai misalin wa'azin ake so zama Allah ke saboda haka ne ma'ana mutum ya wannan duniya a hankali ba haka ba to zai zo ya wani gari wata rana ya zama abin tarihi shi za ka yi abin kirki don kamar tarihi mai kyau ko kai abin ɗiyan ma ne ka tarihi amma zai zama mai ba mai kyau ne za a yi cewa sardan man sardauna sardauna su kusa wa hawa wannan aikin gwamnati ne ta daga daraja wallahi ba aikin gwamnati ne shi aiki yau ba su yadda sardauna ya tsara da sardauna ya kai sun kai shekara goma suna mulki da arewacin najeriya ba za a samu wannan wallahi tsarin su ke nan duk ranakun da ba aiki karanta ɗari da ta yi da shi da kuma na abokan wuni a shekarar ruwa a makarantar a nasarar ba da labari ga dai wannan tsarin kuma kunci ina kunci take da Kano haka take ba wani cikin masu musulunci da babu za ki gaya masu ne suka canza wani gari wani ƙauye wani da cikin duk garin ma daga ƴaƴansa ne yake kucin suka canza shi toko Allah ya taimaka wasu daga cikin shi kucin sa sun sai suka je ne musulunta sai kalle sai ce zai za su musulunta da musulunci wani musulunci sai ya kira ɗansa ɗan da ga marafin shekara a duniya ɗansa ko ya aure sun ba ɗan ya ke da ɗan yau jaraban da a zo a yi maka maganar musulunci a nan sai ɗan ya ce sirran da sardauna ya zo sardaunan tsakwato ya zo ƙauyen mu nan wannan tsawon ya zauna jirgin wancan bishiyar kusa da dutsen can ya ce nawa ya ba ka yake ban kaza da dadduma da menene da girman zani da waye sai tsohon ya shi tun daga wannan lokacin ba mai tsara sai za ka ba kowa inda mutum ya rasu ta kuwa da kuma ce kawai kan sai kulle shi ne ban labari ce kan sai kulli wani tsantsau ya tafi a irin waɗannan lumbunan yana shiga waɗannan ayyukan mutum suka daga garin da ba ma nan bayan Allah nan ba wai abin ba. abu na gaba shi ne gaskiya gaskiya da rukun amana har ta fara bale ya wai wani duniya gidan gado ya shige ne, ginin kasa eh ya je gidan tashi gani ta wata agore ta wata da yake jin cikin yin rediyo shi ta irin gungumin ne ya rediyo shi ne firaministan farko na Najeriya din Najeriya ba mu jin turanci ba duk farkon sun suka ba su ka bincika su walton boy ake ji masa in yi zai majalisar ɗinkin duniya yana turanci kallon sa ake amma waɗannan kawai ba su, ka duba da masani Allah ya kansa me yace sanda aka yi juyin mulkin su Sardauna yace yana da Lagos yace wallahi kudin jirgin da zai hau shi kan wani bai yana ministan mafi ya ce wallahi sai waye ya rasa ma kuɗi kuma ka bashi ya hau jirgin ruwa na jirgin ruwa ya hau jirgin tsakanin ruwa wannan ya dawo kano yana ministan mafi shi sa wannan zai rage da kuke gani ba aka kawai a banza kawai suka zamu zama da sirrin mutane ba a akwai wasu ɗabi'u da suke da su na musamman shi sa yake wata magana ko wata magana da ya faɗa ya ce shi ta kai lokacin da tsakiyar rayuwar da ta kai lokacin da a najeriya ba wanda ke ya ce kuma ba wanda ba zai gaya wa kashi abu kowa ya shi ko wuta yake ke zuwa ne ba kuma haka ne saurayi ne shi kuɗin ka ba inda ya kama da ciwo ido an yi kokarin a kai shi ce ba shi yana da wata wajen an ce a kai ya masa aiki ya wanke wa shi lokacin wani ila da ya kawo allah neman sanarwa da in ya ɗauko kuma zai nan bai tsarka zama to kaji ma ne ko da mana ke gidan mai zama saboda haka in ka ɗauki kanka a rayuwa yi ƙoƙari ka tsakani da Allah kai wani abu wanda Allah ya yaba ka kalli alaƙarka da Allah me za ka yi wanda ran da ba ka nan Allah zai ga wannan abin da kai ya sa bayan Allah zai bi ka a shi ne ma'anar waje an yi da sirri in akiri wannan waje an yi da sirri din nan ba ba bola wani abin kirki kai sai Allah ya sa bayan Allah na kwarai su gaba da bunka da addu'a da ni bayan ka yi shekaru da mutuwa wani kuma wanda a wannan shekarun kai tare da shi a lokacin ma ya fi ka shi kuma an manta da shi jini ya zama mantu ina fata gani Allah ya samu dace ba za mu ba, sai bayan Allah Allah ya tsaye Allah ya ba mu shi kun ganin azumin Ramadan lafiya Allah ya dauka musulunci da musulmi ya kaskanta da kafirci da kafirai marasa lafiya na gida da asibitoci Allah ya ba su lafiya magabatan mu Allah ya kasan su da rahama Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe. Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya a malamin mu kuma jagoran wasu da Allah ba shi son da yake fuskantar kalubale na wasu mutiyata Allah ka san su ga kada Allah